a maraɗi shiga makaranta na shekarar karatu ta 2018-2019 ta wakana ne a filin wasan kwallo na garin da ake kira stade municipal a jiya manufar wannan fasaha da gwamnan jihar zakari umaru ya bulo da ita ta ce samar da wani tsari domin ganin dukkan masu ruwa da tsaki a harkar ilimi sun dukafa saboda shekarar karatun ta gudana ba tare da matsala ba muna da fiye da ɗalibi miliyan guda a cikin yankin fiye da magidanta dubu ɗari biyar ba magidanci ko guda wanda a gidansa bayar ɗan makaranta. Kenan menene ya muhimmanci a yau fiye da komawar ɗalibai a makaranta. Sai na ce ranar ɗaya ga watan Oktoba ya kamata dukkan ɗalibai na mara'i uwayen yara malumin ba da karatu sandika ƙungiyoyin kojes abokanan hulɗa masu kawo gwaninta da ba da jari ya kasance duk mun haɗe a hilin ƙwallon ƙafa na maraɗi. Don kowane ne ya ɗau magana, ya ɗau alƙawari, ya faɗa mana buƙatunsa da za mu mai da hankali a kansu mu nazarta su kuma mu isar da su inda ya dace. Hilin ƙwallon kafa ya cika tsumbul kowa ya halar sabuwar fusa'a ce kuma insha Allah za mu sa ƙaimi ga wannan fusa'ar saboda daga wanga lokacin komawa makaranta ta samu ƙyalƙyalin da aka san gare ta na musamman. Gwamna ya da kuka faɗa yanayin baiwa kowane ɓangare damar ɗaukar alƙawari. A takaice ɗalibai sun buƙaci ɗaukar darussa ba wani gabcewa. Samun ɗaukar darasi ba gabcewa ko ya laƙanta da ganin an biya mushanni a lokaci. Gwamnati ya ɗau alƙawalin 'yan rage ma musamman ya kasance an biya su a lokaci guda tare da malaman na dindindin. Uwayen yara sun ɗau alƙawalin bin karatun ɗiyansu a makaranta sau da ƙafa. Za su kuma biyan da mushanni ke gudanar da ba da ilimi ga 'ya'yansu. Malaman koyarwa sun ɗau alƙawali na sa a mutunta tsarin dokokin makaranta su zartar da aikin da ya rataya kansu na kasancewa uwaye na biyu ga ɗalibai masu jagorancin ba da horo kuma masu ba da tarbiyya ta gari mu kuma mahukunta da sunan wakilcin hukumar ƙasa mun ɗau alkawari na kulawa da dukkan alkawuran nan na a samu a mutunta su mu kuma cika namu yaunin jagoranci da ke bisa kanmu za mu kulawa da ganin lokaci zuwa lokaci an yi zaman taro na kimanta tafiyar cika alƙawarin da kowane bangare ya ɗauka.